alaikum salam wa rahmatullah kamar yadda malam ya nemi wasu bayanai daga wajen gaskiya gaskiya a akwai matsalolin da a wallahi suna nan da yawa suna nan a bangaren mata kuma suna nan a bangaren kamar wasu magana da malam ya faɗa a cikin magana ya za a yi mace ta tsaya tana roƙon ta take abu ne mummuna to da yanzu hali ya kai gaskiya ya kamata yadda kuke tsare mu amma muna mana bincike me yake kawo waɗannan abubuwa kuma mazaje ya kamata a tsare su a yi bincike sannan kuma magana da biyu da malam yayi akan cewa saboda me mace za ta sha magani ta hana ta hana ta samu ciki ko kuma wasu abubuwa masu kama da haka yanzu mu duba akan ilimi ma abu ya gagara za ka iske namiji guda daya yana da ƴaƴa ishirin goma sha biyar wani lokaci gaba daya ya ta ma mata in sun ga dama su je makaranta in ba su ga dama ba ko yara sun je makaranta ko ba su je ba ba abu da ya dame sannan kuma wurin magana cewa ba mu godewa wasu lokuta akwai mazajen da za su samu suna jarabawa idan ka ɗan taimaka kwana biyu kuma suka fi kana taimakawa ko sun sun samu na su su dinga koyewa sai su dinga takama da cewa ai kai ma kana da saboda haka wayannan abubuwan suna nan sun fi ma mu kirga ta a nan wurin in mun ce za mu kirga su wallahi gidaje da yawa haka suke tafiya yanzu gidajen musulmi in ka samu guda guda ɗari da wuya ne za ka kace inda namijin gidan yake ba da gurgurdon abin da Allah ya bani mugunta ya mutu yawa saboda haka ita kuma ta ga wahala wahala yau ta ga da na rana da na yamma ban. saboda me ba za ta roki sai ba ta yi iyakacin kokarin ta kuma ya gagara kuma wani lokaci babu ne in ta taimaka kuma in ya samu sai ya rubuta wassalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi wannan da ya baiwa tana nuna cewa sanadiyar abin da ya sa mata suke yawan neman saki eh, mafi yawancin lifukan dai daga maza ne mutum ne yana da damar da ya kamata ya taimaka ya yi abin da ya kamata sai ya yi ya yi ruwa ya yi kula da ainihin wajiban da ke kansa na kulawa da matan da 'ya'yan dangane da karatu ciyarwa da sutura sai ya yi saboda haka ne idan wahala yawa sai su da cewa gara ma dai kawai a rabu Allah da ala na je sai sallama alaikum assalam Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kamar maganar da malamin yaya mata ta su gyara zama aure tsakanin da maza. Gaskiya wajen gyaran aure su ma mata suna da Na'am. Dan ya ga mu da abin da ya yi karanci. Na'am. yana da kyau da shi da miki ya haɗe ka da kauda ki kake yi da Allah wai ba ka ta ku ba to na hakan da yana da kyau ka kuskure duka hakkokin ya kamata ka kiyaye ka kiyaye kamar bayanin da wannan malama ta yi wasu mutane hakke duka hakke suna son yawon matan amma matan ba su da haka ne wannan rana ɗaya mutum da kamar sun da wannan

amma wani lokaci mace ko ta gabatar da wannan bijin ta bai ma tana saboda ne yanzu lokaci ya kai da mazaje ba su san kimar yanzu su yadda ya kamata yana ganin cewa ai ko da na rabu ce yanzu matayen su a gare yanzu zan samu wata a wurin aura kuskure kaɗan zai faru bai san mutuncin ba ba a tsakanin tsakanin tsakanin ba a zama tsakanin wanda da fitina alhali Allah kansa ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma love and affection ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأن رحمة يزول باكا وأن توسعي يزول باكي توسعي يا غير يزول tsakanin wasu da miji yadda ba su sake jin tausayi ta wallahi da muke da ko ba da lafiya bai na kulance ba lokacin da yake son da cututtuka da sauransu lokacin da kike da lafiya amma ko ba da lafiya bai damu da ke ba ya kake dai ba da lafiya bai damu da su ba in kika kuma wani sakewa da sauransu haka sai lokacin da kike cikin bai lafiya alhali ce hajjin da ya kamata ku sauke da Allah da manzon sai dora maki ki ba ni kina ba amma shi ne san aikin ki ba a kai saboda haka ya kamata yadda ba da ya tsara ne ke mana nasiha haka ya tsara mutane ya nuna musu haƙƙin haƙƙin matayen a kan wasu alaikum assalam alaikum assalam Yin biya ta nufi? Alaikum salam. ke buke ba ka ji ne ke rawar ke ne ko da ba ne ba ji ke ne ba ko kuma ko da ke ran cin gona ne ke ba ji mo wani wani kwa cin gona ni da ji ka ne ko da yawo ga an ja da ko da ji mo ko da ko da ko ba ya ya ni da tun da ko ya kun ga ya ya ni na ku ya tun da da 这个嘛，那有电视，有相机，等等等等，啊，这是有的机啊。我我还觉得往这完了，做这个往前行呢，要把我们那不叫啊。那你们觉得干嘛？你跟我听听，那简直把这。

nígbà yìí tó ẹ̀kí ẹ̀nà láwùjá ló kú láwùjọ padà alaikum salam ku bai tun jazaki Allah wa khairan to assalamu alaikum wannan ne bai wannan kai bayani a harshen na farki yake cewa wato zaman lafiya dai a hannun namiji yake musamman ma a gidan da ake da miji ke da mata fiye da daya biyu ne ko uku tana yiwuwa ya zama tun da dai zo mu zauna ne lallai hakika kuma yanayi ne na zo mu saba wata rana to amma idan aka samu sabanin ta yi a ce shi mijin ya yi kokari ya ainihin sa adalci a cikin al'amari ya fahimci yadda abin yake sannan kuma ya dauki matakin da ya kamata ya dauka amma sai da ce kai ce an samu sabani ga ainihin waɗansu mazajen domin waɗansu suka karkata gaba ɗaya zuwa ga bangare ɗaya musamman ma bangaren da yi complain ya kawo tsala sai mijin ya koma ya goya ma a wannan bangaren baya ya je ya hau wacce aka ainihin yi karanta da fada to idan ta ga cewa ba a yi mata adalci ba wannan na iya sa ta ce kai ita gaskiya in dai har ba zai yi ba a sallame ta ta yi gaba ta ce wannan na daga cikin dalilin da ya sa ake samun irin wannan sabanin allah ya sauke muna sauraron ainihin ƙarin complain ne da dalilai waɗanda suke kawo mutum a wani Assalamu alaikum wata da wani ya hmm. idan aka zauna ana labari sai ya dinga fada shi ya ga shi da su. Ko da karatu shi ya su na ya sannan kuma da, ko da an ce shi ga abin da yara suke yi je da kyau sai ce to ku ne kuka ce musu wanda ku suka ce to mu ma mun yi iya su kokarin mu amma kuma abin ya ta kai ku, kai ma ka dan ba sai ce to ai ku kuke zaune tare da su kuke sanin abin da abin da suke suke gudanarwa saboda haka ni ne ne abin cewa da kace to me wannan wannan a wurin mata bi ma'ana tana nuna cewa bai tsaya ta tarbiyyar yara shin ita kadai Allah ya dora ma tarbiyya sannan na biyu kuma ta ce ni ya hukuncin wanda yake na mamanta daya bari zai da da Malam yadda ka bayani a kan kwalliya na mata. Kuma maza ya kamata ka tara ka yi musu bayani. Saboda yawanci kayan kwalliya suna son kwalliya amma ba ta siyowa. Na'am. Ba su eh, kayan kwalliya. Sai dai su bari a waje su ta yi na ga wata kaka ta yi ka zake ma ina son kita amma bai siyowa. Sai dai kai ka siya. saboda haka sun ya kamata a yi musu nasiha game da wannan assalamu alaikum wa alaikum assalam eh gaskiya wannan na daga cikin matsaloli wanda yake da dama mu maza ba mu cika ba shi ainihin muhimmanci ba wanda ya dace yana zuwa ba mu cika ba kayan kwalliya muhimmanci ba gaskiya amma wani lokacin hakan yana tattare da ainihin yanayin tattalin arziki da ake ainihin fama da shi a yau yau ana kokari dai a ga ya aka kare ne da ainihin mudin shinkafa da mudin masara da ainihin kubewa da naman miya wanda ke wanda wanda suke kokowa da murin shinkafa na shi na kwanya shinkafa ya kayar da shi ko shi ya kayar da murin shinkafa kaga shi maganar kayan kwalliya fa shi ne da gaji wani mai yankan wani abu da muhimmanci ba amma dai haka nan kuma duk da haka wannan ne zama dai hujja da za a ce mutum ba zai yi kokari ba ko da ai ku Allah cewa yi biyin fiqa dukatin dukati ko ومن قدر عليه رزقه فليرزق بما آتاه الله eh in wannan yana iya siyo ainihin sabulun gashon a yi wasu nasu su an ce kana iya kasuwa ko da allah su ne ko kuma buga buga kasu ko a zuwa da wula ya buga buga kasu wani kifa baka wanda ana wanki da shi kuma ana wanka da shi ma a tsayin to in ba ka iya ka iya so mai kanshi ba ka wanda dai ba mai kanshin ba haka nan kuma ainihin kayan sa a koda akwai moda mai tsada ta ɗari biyar wanda take a cikin ainihin abin nan amma akwai da naira ɗari ma wanda ya cikin ɗaya buda ga kun ya bar ba ɗari dai ya kasa a fuska dai fuska za ta ɗan canza na da dai ita ne mace dai ta ɗan goga ta zizara ta manna ta ainihin rata ya ne shi ne mace a yi da ko yawa to lalle hakika za musamman ma dai wannan bayanan da kuke kawo suna daga cikin abubuwan da za mu yi abin da aiki da su wajen shirya lacca ta maza na musamman dangane da irin wannan in Allah ya yarda ya akwai wadda ta zuɗa mu muna bayani mana ka rubuta wani hmm, maganan make tana son a mata bayani game da hadisin da Wani wani ya mai ƙara manzon Allah cewa talauci ya sai Allah ya ya ah. kuma ga ni dai yara ma da da yara da mata duka ba su da abinci ba balle a yi magana makaranta balle a yi magana sabon wanka da wanki balle kayan kwalliya kuma in dai magana a cikin haka a gaje ce talauci ya ce ya ce a yi tashi a ba da sannan kuma wata ta ce da kace kada a fita sai da izinin ita da komi na gida ita take kuma yaranta sannan kuma tana kasuwanci tana fita wani lokaci ka je wani wuri ka zo kaya ka zo ka saida sannan wani lokaci kuma idan matsalar kuɗi ya kama ta sai ta fita ta je ta bashi malam ya mutu ne sannan kuma na wani kuma ta kace ita kullum ita ne sai dai ita take neman mijin ta baya neman ta ita kuma ce to ta ga haka nan tana iya neman sarki kada kaki ne don tambayoyi suna da yawa wani tambaya ne na farko mana da kasa tambaya ne alaikum salam wa rahmatullah don Allah kun shiru don Allah kun shiru don Allah kun shiru um, akwai wasu kwanakin da maza wasu maza ozo da nufanci muka yi bayani a lokacin mun yi zama da su abubuwan da za ku muku mun gaya musu akwai lokacin da muka yi wani darasi abubuwa sittin wanda namiji zai wa matarsa kdn eh? hakoki da abubuwa har wanda ba ki tunani sittin wanda inda miji na mikewa shi kenan ke ma za ki riga mafarki da shi ne koyaushe da haka su ɗin ma wuyin 25 ekwata kan ne a tara musu abin nan hadisin talauci na damun mutum ya je ya ne ya kara aure hadisin bai da kyau hadisin bai da ne bai inganta ba ko da annabi yake ya ku matasa wanda ke da iko cikin koyi aure ai malamai su yi bayan cewa alba'a yana da iko na ne na saduwa da ita yana da iko ne ya biya mata kudi yana da ikon biyan sadaki yana da ikon ciyar da ita yana da ikon sai mata tufafi yana da ikon nema mata wajen zama abin da ake nufi kenan sai na umar ya tambaye sai na usman ya ce hafsa yata ta gama idda in kana son ta sai na usman ya ce bari je yi shawara yi tunani sai na usman ya ce mai kad badali Allah ta zawaja fi yomi hada na ga cewa kamar kwanakin nan ban san aure shi ma ya sake a sai cewa me nike da shi me nike kaza me nike kaza ko na uku matar da ta tambaya ni da sa sun tace muawiya na so na abu juhaimu kuma na so na sai annabi ya ce muawiya bai da kuɗi bai da abin da zai ce da ke abu juhaimu kuma yana bugun mata amma ki auri usama ba shi kenan ba da haka hadisun nan da wasu ke hujja da shi bai ne ba bai inganta ba wajen neman saduwa ba aibu ba ne mace don shi human being ya zan da hausa mutum ce tana ci tana sha tana kwalliya tana kwanciya tana da sauransu zaka wata rana shawa zai dame ta za ta iya ta bukaci mijinta ya faɗi da ita ba aibu ba ne ya ta nema kuma ba wai rashin kunya ba ne a'a don kuma in mijin ita kuma yanzu zai ta ce to ita ne take neman shi ko amma shi bai neman ta gaskiya in haka ne shi ya ne ya ci hakinta don hakkin vice versa ne ko matar abu darda ko lokacin da abu darda ya kama zaman masallaci yake ko yake sai ya azumi ko yake kuma sai ya yi mai fiya kama nafila tun dare azuwa zuwa safe mai karshe hadisi ya ce mai matarka tana da haƙƙi a kanta Allah na da haƙƙi a kanta masu kawo ma suna da haƙƙi a kanta a kanka kai ma jikinka na da haƙƙi a kanka sai ka ba kowa haƙƙinsu wannan abin ba abin wasa ba ne sai a zo a ga wani lokaci kes ya kai kot, ana faɗa matan tana jin kunyar ta faɗi ainihin abin da ke damunta ba haka ba ne amma wani duk faɗa da ake yi nan ba shi ba ne wani abu ne daban sai an samu alkali mai hazaka da basira sai ya ka kar a yi discussing case a court room a zo can shi ana so a can bai sai ya kira su biyu sai ga iya ilikalin na magana yana magana yana magana sai ce ai kai namiji ai ya kamata kana ciyar da ita kana kifatar da ita kana zama a gida kana mata kaza kana wasa da ƴaƴanta kana yafe mata kana ba ta hakinta a kwanciya kana mata kaza ya ga matar tana min tana girgin girgin nan an gano cewa wai nan ne matsalar take okay na wannan basira ne na alƙalanci don ya ga cewa ko yana tambaya shin bai zuwa daki gina bai kaza kaza matan za ta ji nauyin faɗin cewa wai gashi amma ya samu experience bikali ya fi yadda zai bi da abu ya gano ina matsala yake don haka in miji ya yi haka ya yi ne ya ci hakkin matar shi akwai malaman da suka ce cikin kowane kwana kudu sai mutu ya tare da matar shi sau guda akwai wanda suke kamar abu muhammad ibn hazmi ya ce in mace ta yi haila kamun sabon haila wajibi ne tare da ita sau ɗaya ibnu taymiya da su ibnu qayyim kuma yace a'a abin da dai zai yi ya je sadi da ita wanda ita za ta gamsu ita ma ta yadda mijinta ya sadi da ita wanda shi ma yufin satisfied wanda ba zai ja wannan ga fitina ba ita ma ba zai ta zuwa ga zina ba na gani mun gane abu wallahu alam Allah ya ce mana assalamu kuma amma kai irin wannan ina ganin za a dubi matsalar yadda take dan tana yi wa ya zama to kila sai matsala ma na rashin lafiya yes adamin kudura ya zama zai cewa kila shi mijin a farkon fara rayuwa auren lafiya lafiya shiga ciwo na iya zuwa ya shiga gaskiya idan ciwo ya shiga zai zama to yanzu bai da ainihin iya ma ya nema ko kuma gaba daya ciwon ya sa ciki bai ma iya marmari kwata-kwata sai an neme shi kuma idan aka neme shi ma ba wani abin kirki zai iya yi ba to idan har dai ana iya dai samun biyan bukata to a daure ya fi a kashe auren in dai har in kika nema kina samu to ya fi ki ainihin nemi sakin sai dai idan in kokin neman ma ba za ki iya samu ba kuma kokin zo samu ba zai gamsar da ainihin bukata ki ba to maimakon ki zauna kina ta tunanin kila bari idan ya yi tafiya yaron gidan nan wani na jawo ke zo ya yi kaza yana faruwa sosai irin wannan wannan wannan zancen ma da ya faru kwanan nan a nan kusa da goma nan wani abu ne ya faru wani wani ba Allah ne ya zo gida kawai sai zo ya sami masu shi da kanwarsa da da kaninsa kuma kanan nasa guda biyu ne farkai gaji abin mamaki mana wannan abin gwanin ban kunya nasa guda biyu ba ta jawo cikin ɗakin shi ɗaya na waje ɗaya kuma na cikin ɗakin shi na wajen ya riga ya gama yi ya fito lafiya da. to kuma ƙannansa ne ba shi ya yi tabarakallah masha Allah ya fito yanzu ya tsare ma ɗan uwansa shi ma hanya yana kallon hanya ya yi shi ma to yana gaya masa wani kai maza ka wani kai maza ka fito sai zai ga mai abin ya zawo ya so da ke ina ga hai kaza kaza ko da yadda kaza ga yana kawai ana ta abin nan mana, to nan dai rikici ya tashi uban shi mijin da da ya ji hayaniya sai kira su da ya kira su ya zo ya ce da mai faruwa sai ce ga abin da yake faruwa ga abin da ya gani sai ce a kira ita matar da gaskiya ta ya faru da ce eh gaskiya ya faru ya faru eh ya faru to me dalili ta ce to ka tafiye shi mana yau manajin da shi ya yi abin da su kannan naki suka yi yau kwana nawa ko kuma wata nawa kuma sannan kafin haka ɗin na yi ta neman don allah kare bari sirrin nan ya bayyana kawai ya sake ni a cikin hankali kwanci kowa bai san abin da ke faruwa ba na ɗauki tsawon wani lokaci ina shi a akan haka sai ba ya to kai wani an yi haka sai ce an yi haka nan an yi haka ya ce ya ce ka to shi ke nan yanzu abin da za a shake da kawai ta zartar zartar kawai tun da ya yi duk abin da kake kuma ya fasa a yi ba ka zo a san ga yanayin da ka sami karka a ciki alhali kuma shi wannan kadara ne daga Allah saboda da kawai ka karbi gaskiya kamar yadda kake da ma ka yi haka nan kaga da asirin ka ya da wannan abin kunyan bai sami wannan iyalin namu ba da wannan abin baki suke bai faru a cikin gidan nan ba yanzu ta aji mummunan tarihi a cikin gidan nan saboda haka dai haka dai ya suke da kaga abin ya abin saboda haka in dai har bukatar ba za ta iya biya ba ne kwata-kwata to gaskiya sai a nemi sakin saboda kada wani tashi ya cutar da ɗan uwansa amma inda za a iya in har aikin ne ma zai yi ɗin kuma in yin bukata za ta biya don ba yin ba ne kaɗai bukata ta biya bukatar ta biya don malam daga cikin abubuwan da za a yi a karantarwa su maza maza a nuna musu da cewa sai ba wai kawai yi saduwa da mata ba a sadu da mata sai da za su biya bukatar mata don wani bayan yanzu kawai gyara gyara ne kawai wato wallahi ba dariya ba duniyar da muke zama yanzu ya zama so complicated ya rikice da yawa shi ne ya sa wani lokaci ana samun wasu fada da yawa wanda ainihin abin ma ba ka gane sai ga mutum yana kin matar shi sai matan ta kasa gane wai mai ta mai ko ina dafa mai abinci muna kwanciya tare ina kaza ina aiku ina kaza ban fita sai tare da izini shi to me nayi zai yi sai an sake yin wasu abubuwa in wata dogon bayani za a gane cewa shi wajen shiga yadda yake so. Mm. Za ba abin dariya ba ne, Allah ya samu dace akwai net contribution mana dangane da magana da ke kan nizafa hmm. da kuma ainihin wato kulawa da tsarin gida wallahi tsakani ga Allah kuna kuna da matsala sosai dan dan da lardaran ba ki da wake wannan bayanin gaskiya za ki ga mafi yawanci idan aka musamman ma idan an haihu sai zama su an zauna an haihu shi gani sai sai a ɗauka a to wani kwalliya kuma wani kwalliya zan yi ne wani dare ne je magi bai gani ba a ai bai kadar mutuwarsa ba ai ko ya gani bai gani ba saboda haka akwai bukata wala za ka samu wani lokacin wani namijin ba zai iya zuwa zai samu kan gadon sa ga kofi wanda yake kofi ba kan gado don Allah <laughs> kofi a kan gado ko kuma teburin cin abinci ga abin da kai kai eh? Hmm, wa ke ke fi ci ko kuma tsintiya wannan tsintiya wadda ake gyara jara amma mata an dola a dai teburin cin abinci na kawo da wadatarwa tilas ba tsari gidan bai tsaru ba komi a ajiye shi inda ya dace bi to ya koma kan ainihin ko da teburin abinci ko kuma tsora shi a kan ainihin shef inda ake tara ainihin kayayyakin ainihin cikin shi ku ainihin abin tsebe kai ya koma bayi ko kuma a sama masa wata jaka inda za a taka shi domin in aka ajiye abin tsere kai akan dai mai cewa abinci akwai yiwu wata rana a ga daji a cikin abincin nan ko ba ka bane saboda haka da dama shi da zai wani ya zama zana ga kai shi gidan na mala hada wala ko da layi layi ba zai zama ba ba zai dare yayi ko ya ji ba ne ne in ni dare ina irin wannan gaskiya yana da dalilan da ya za ta koma bakin titi a zauna a dabila ba a yi kai na ne kuma ke ta baki ciki ki ta bacin rai Allah a yi ta kukan ki tara ta yi ta biyu abin da ke wasa ya yi wasa ya za ba in yi ko gidan bai gani yadda yake da yake bukata ne bai gani yadda yake bukata ko kuma rashin ainihin tsabta kamar yadda ma ɗaya ba ta tamu da baki yarinya mai wanda mutum shi shekara talatin ba ko talatin da biyar ka ga koron da ya yi wani in bai yi ja ba ya wani tuka shi haka shi da ya jamata a ce yi ka bude bakin ki mijin ke gani har haske gwanin mai sha'awa ko kuma majadamar tsara wanda zai yi abin nan fasu ya kwanta ta nan ja kaban da ya taba jikin mijin zai yi kamar an ɗanyen gini da rela. zai faruwa ne ba kana faruwa dan abun nan da muke yi ku ku gani wallahi yanzu kawo mu da muke aiki a ainihin wuraren gwamnati musamman da inda arna suke za ki ga tsohuwa yake shekara hamsin ba shekara hamsin su ma tana nan ta sa irin malamin eh, brazil nan na 'yan mata yake shekara sha hudu wannan ɗan fatar na damulmule da damulmule da suka cikin damulmule nan Allah ta wa kai tsar abinci ya ɗaya tsar inda zai yi sai ka zai ka zai ka gashi haku a Allah amma amma da aiki kira ashirin sabara ba na kasai ya ka koyi zai ko akwai wata wanda take da contribution ne don Allah a yi kokari a gyara abubuwa da suke ana bukatar su gyara akwai akwai wanda su ta zuɗa za ta za ta kawo wani kwasar da bismillah Wani karin ko ai har da naka wajen wajen arrangin da ke zai a tilete wani in su dace kawai ko sha wanda ke da ke tambaya a cikin jirginta yana da mata uku ta da ya tashi zai yi kuma ɗaki zai kuma daga cikin akwai masu yara cikin kuma ba ɗakin da za a ake da yara zai yi auren zai yi auren da ƴaƴa wasu ma an sun fara zama ba ni gado sun kai shekara sha zuwa sha shida maza ko mata maza da mata ba ɗakin da za a ake da aka kawo wannan ita kuma ta ce ita za a kula. ita ba za ta iya rashin kunya ta kuma kwanta ga ta ga shi ga yara ba hmm. annabi ma bai ba da wannan umarni ba ya yi shi ke nan tun daga lokacin sai matsaloli suka fara samuwa bayan haka kuma ita wannan matan da ya je ya auro ya kawo a wannan yakin da mutumin da ya fita yara wani gida ke zuwa ko daga wani gari ke zuwa sai ranar girkin ta ranar kwana cikin kudi da zo sai da wuce to inda wuce sai ya dinga kwana to ranar da kuma ta samu rukuni ta kara kwana na uku sai ya ce zai ɗakin sauran matan kwana kuma ba inda ya fara inda ya saba kwana kwana malam na tana da laifin ko ta da ta ya bata da yaran kwana da ba za ta iya da sannan kuma ya kamata bayan wannan ta zo ta yi kwana biyu ya kamata kwana a ɗakin ba kuma kwana a ya dawo da kwana a ɗakin ta hana assalamu alaikum wato gaskiya wannan tambayan ya yi daidai da wani tambayan da aka mana ba su tuce gone ko? Eh, eh, sati biyu da suka wuce irin zaman da muke da ku yau sati biyu da suka wuce ran asabar mun yi zama a markas na ku? da nufa zai yi sake kusun ji ban sani ba kuma maganganun da suka yi ya mafi naku yawa rubuce-rubucen da suka yi ban fito da takardun ba ne irin wannan tambayan ma na ciki wanda an ba muna zuwa tare da malam ne yanzu nike cewa malam ga tambaya ka za har yanzu ni ina tunani yaya ne za a samu fitan shi bai da nisa da irin wannan kesu din kesu eh? din shi ne ita da mijinta daki ɗaya suke da shi kun gane ko? falle ɗaya ba wai ciki da falo ma ba tana da 'ya'ya shida tana kwana a dakin mijin na kwana a dakin ƴaƴan duk suna kwana a dakin yaran da kuma suka fi girma ci ƴaƴan kuma mata ne in maza ne za ta iya ceto ku maza ku je ku kwanta a dakunan sauran matasa da suke gida ko amma su ba mata ne kuma suke yanzu in lokaci ya yi lokaci kuma mijin na sai ya biya bukata da ita sai matan kuma ta ringa da mu a ya za ka neme ni da wannan abu yanzu kuma ga ana suna gani mu suna kwance ko suna son su yi fitsari yanzu za su tashi confident ne su kunna fitila su tashi su fita su dawo yes gaskiya ne don haka yanzu ba wai tana son ta hana mijin haƙƙin shi ba ne amma ita ga abin da ke damunta a zuciya in kuma ta yadda da wannan abin yanzu irin wani mugun tasiri da zai yi a a yan ya za a yi mafita kun gane irin yanayin tambayan da aka yi tambayar na cikin ni dai bai yi aure ba don haka wannan abu ma ba masa yadda za a yi da shi amma dai na daji in sha Allah ta zan tambayi malamai no gaskiya ne Allah ya samu dace so insha Allah ta'ala dai wannan question zai jo to take down mun gane ko insha Allah za mu shawara da wasu mutane don Allah ka ku yi fushi da mu ina da tambaya daya tsakaninku da Allah don Allah ina son ku taimaka mana za ku taimaka insha Allah tambayan shi ne me kuke gani in mazajen ku suna muku za ku ji daɗi in kun gaya mana we just them down in za a maza na siya za mu gaya musu kun gane tambayar shi kenan me in mijinki na miki ke dai wajen ki wallahi tallahi in dai na mu wa'annan buwa guda biyar guda shida guda kaza ni waje na wallahi na yaje mai sauran eh kyautatawa kalmar kyautatawa compound word ne dunkulallen magana ne wata ta kama fada da mijinta me wai za ta aiku kuma mijin bayya asibiti zai yi shi wajen shi bai dauki wannan mana na damun ke ba ba haka bane kyau wata ta kama fushi me wai miji iya cire sauce yana bari ne a daki bai sa shi a gefe kuma ita abin da ke damunta kenan tsakaninsa da Allah amma shi bai gani bai san cewa wai abin da ke damunta ba kenan ko to don eh don fasna da wani don da wani assalamu alaikum yanzu abin da nake bukata da Allah yadda kuke da yawa nan kowa ta yi kokari ta samu abin da wada dangane da irin wannan tsakanin da wani eh assalamu alaikum wa alaikum assalam tambaya eh,

wani idan ya sami za su ke tashi wai da su da sai a wai mutum ke ya hadu da da ya wai ya halatta ko ya? halatta ban gane ba eh, eh, eh, wata kamar mara ba wai ita kanta It happened after the after the Uh, after the intercourse. I am the importance of the at the sport. It's a matter. The drum will not get out. Okay. Mm. Is it possible? It's not very It's abnormal. it's very very possible. in as Harris Luma. Nake kuma ba da wannan bayanin matsayina na yan uwa mata. Abubuwan da za su yi muna ba wasu abubuwa ne masu wahala. na'am abu na farko da muke so shi ne yadda muka tashi muke neman karatu dare da rana tashi ne mm-hmm. tashi so neman karatu wurin neman karatu na ne za ku san cewa ne ya haƙi yi mu kuma a wurin neman karatu na ne za ku san cewa ne ya haƙƙin yi sannan kuma su ba mu shi daidai abin da Allah ya ba su kan su haɗa da mutunta su ba ku kamar yaya gwargwado in fact eh, al'ura an nafa kasu su ba mu daidai gwargwado abin da Allah ya ba su mu kuma mu kawo tunanin mu da hankalin mu da karatu mu duba cewa ga irin lokacin da nake ciki mu gode musu akan wani abin da Allah ya ya ba su ka ba mu sannan kuma da su wurin maganar kwalliya wata lokaci wata za ka fata awa duk kana kwalliya a cikin daji amma idan ya shigo sai ya nuna sama kamar bai san wa ma ke zaune ba gaskiya it's true na ta fito ma bai sani ba she's making point wata lokaci ma ya kula ma ya sa kakin wurin wani amma bai kula da kwalliyar da ta yi ba na'am gaskiya yana cima mata su a kwalliya wata lokaci wata za ta tashi da kitso guda ɗari a kanta amma bai da cewa ta yi kitso ko ba ta yi ba wata lokaci ma ta yi kauna kullum wani lokaci tana cin kwaɗayi amma ta ta boye kudin ka domin ka gyara daki amma ma bai je ka dakin ba shi yana da daki haka annabi ya tafi da tabbata a dakin hmm, sannan kuma akwai wani yana nan idan ya shigo a cikin gida idan ya shigo a cikin gida ko sallama ma ba zai ba wannan abu yana bata sai dai kawai shiga mutum ya shigo cikin na'am sai mu ba da uzuri haka ya saba ya saba shigowa to sai mu ba shi cewa ya yi ba ya ba sai mu duba uzurin shi na'am kamar amma ma da wasu abubuwa suna nan da ko ka nuna musu kamar yadda mala yake muna wa'azi kullu mijin shi abokin ki ne idan ya kuskure shi miji nasiha ba ranar da zai taɓa zama ya saurare ta balle ya ci cewa ne take sani wani ina da magana da kai akan yara kaza kaza kin bi ni sanin abin da zan yi ne duka yana daga cikin abubuwan da ke damun mata sa'ilin nan kuma wani lokaci mun san halin da ake da shi a cikin wannan ƙasa da muke rayuwa a ciki amma za ka bai ya kuka riga guda ishirin a shekara guda amma da ƙyar zai bata na dubu ɗaya a sanda. Yes, ina mikin point. wani lokaci ma in ya tashi da zani sai ya yi kabakin ciki yadda aka daura zanin ka alhalin da sai ya bata ba ina ta samu in ma ya san tana da wani hanya ne ai ya kamata ya taya ta nuna mm. amma sai ya kabakin ciki malam wannan abu musamman wurin sutura yana ci mana tuwo a ƙwarya kullum ke canza riga amma ke kina nan da sani ɗaya to malam in baka je ba ya za a yi kai yau? ko za ka je tsirara ne na sani ba ga ilin nan kuma wani lokaci idan ta roƙe shi yaji sai ya ba ta yaji ya ce gwargwadon halin su kenan malam kuma in ke ba ta sosai a ce kayan wuri ya za a yi da kamar nufin sa hijabi yaji zai yi wula sai sai ce to ka bar mana kawai ya ce na kuma sai a ce ta yi ta yi rashin godiya ta yi zulmi sai malam wayannan abubuwa ba su lissafuwa kaɗan daga cikin gwargwadon wajen ciyarwa wajen kula da yara a makaranta kuma babban magana da na fara yi kuma tsakani da Allah sun karatu wani lokaci ko ba ce kan yi ba sai ba kamar kare na sannan kuma akwai wata matsala tana nan a cikin gida mutum zai tara matan shi a cikin gida amma ba zai iya zama alƙali a cikin gidan ba rashin adalci akwai magana rashin adalci na nan idan wata ta yi laifi zai iya zama ya yi alƙalanci ya yi saboda ya san cewa wata ta yi laifi zai iya nuna masa cewa laifi amma ranar ke ne su ce ku kuka sani ku ji da kansu saboda ba zai iya fitarwa ya ce mata wanda ke yi ne ba saboda haka malam wayannan abubuwa suna nan a gidajen mu bila adadi bila adadi musamman ma a ce wayar kwalliya kina fama da abin da za ki kuma ganin kwalliya ki ke yi bisa bisa kullum ki ga ya ko ke da ya shiga sai in kika ce malam ya ta kai sun ki ce ina ruwan kwacewa kike ma ya yi kyau sai dai su kora baki yes ina son ki taya shi murna amma ke sai ya nuna miki bakin ina da ko kina gwada cewa kin ga hakun dan da miki bane kuma wannan ma da yau abubuwan da ke mutum ke da ƴaƴan shi da. ga yara suna tafiya da umma in ka ga wani aka ce dan wani mai sai ka yi mamaki saboda bala'in yawo da umma ki kai fati ki kai fati ki kai fati ake da kuɗi da ga ina kullum sai ko da sabon kaya saboda me an kwaje da annabi gaskiya da kuma Allah ya ce mu ma ya kai kwalliya kuna jin daɗi mu kuma an kai ko kullum sai suka gyara kansu suna bata mu ولهن على عدة مثل لذلك إلا بالمعروف وللجال عليهم درجة أما تبدو كنا فوضى سجرة ولا لوكتي ولا وحين مثل ما زال هلا جماعة وياتي وما تسلم والله ما لو وإلا أبو هو كأي إن مزع جذاب الضياء تجاه جامع Allah ya saka da alkhairi da zafi Allah to lallai gaskiya wayannan suna da gaskiya abubuwa wanda suke lallai za duk an rubuta kuma musamman duk gaba daya malam ya rubuta su suna daga cikin abubuwan da za mu tattauna da mazaje a wani lokacin in Allah ta'ala ya yarda amma dan Allah a irin bayanan da ita malama ta yi don Allah na'am takbir na'am malam har ba wani magana na'am wani zai kawo abinci a gidanki hmm. yana da shi kin gyara yadda ya kamata ki gyara amma sai ki iske shi a teburin mai shayi ba ku da wuri sai teburin mai shayi ba ku da wurin zama malam sai teburin mai shayi cikin mamaki ta tunani ake shiga uku kin gyara shi yadda ya kamata wanda ma wallahi ko mai sa ima da shi oh! amma tumane ki ba tumane ki tumane na maza Allah ya na sa maza Allah ya eh, ya Allah ya Allah ya ba mu ya ba ki ba wa khairan wanda gaskiya magana magana teburin mai jayi to fa gaskiya asitu ila ila ila hadda malaman ma an taba ba a ila hadda malaman ma an taba in da yake magana tebur mai shayi ne saboda ne gaskiya Allah ta kowa gyara na'am Allah ta kowa gyara wato salamu alaikum kun san me wallahi abinda muke so ana son zaman lafiya ba daidai ba ne mutum a waje ana fada da shi a gwamnati ana wahala a kaza ana wahala sai mutum kuma ya zanna gida kuma yana wahala a cikin sun baka samu zaman lafiya waje ba an gaji shigo gida ka samu zaman lafiya ba abu ya dan an kan yi ba to don haka wallahi malamu da sai contribution ana Allah saka mata lafiya don akwai mutane da yawa a cikin ku abin da ke cikin zukatan su an faɗe su a waje duk da cewa ba su ma yi magana ba wallahi kamar kin sa abin da nake son faɗi ko da amma ba wai ana nufin ita ta gama maganar ta ba me sauran abin da sauran mutane suke da shi za su faɗa a kan miji na iya min abu kaza zan fi jin daɗi mana ina zo bandan daɗa karkatar da hankali ba muna nufin ba akwai wanda suke so mijinta ya rika da baki ya wanda hmm, kina da kyau eh kina da kyau ila mijin da bai mata haka ko kana hmm, yi wa kira kwalliya kawar misali kwalliya ya miki kyau kwalliya a kaman su dai karatun nan naki ya burge wannan kwalliya ta ki ta burge ka gidan ne yayi kaza wannan abincin ya yi daɗi ƙila irin wayannan kalmomin tana yi wa ƙila sun irin wayannan bukatu akwai ƙila yadda muka ce ku gode tana yi wa ƙila kuma kuna son idan kuka yi mace Allah ta ka da ne ƙila kuma waɗansu mazan ba sa yi su irin wayannan kuma tana na dan daɗa ainihin jihar su idan su yi ƙila su wayannan bukatun su ma. alaikum salam akwai a waya ta waya saboda yana wajen yana ma da ta yake nuna saboda masu da haihuwa ya fi wani da suka haihu saboda ita wata barin gidan na ya kwana da wanda suka ta ke saboda kan akwai na kuma kan yake sa ka yi da abinci kowane dare kuma ya ce kwana da a ita wadda yake so wadda yake so ta yi abinci shi ne wannan

bashi kuna da yawa ba kuma kowa tana da bukatar in ma mu za a faɗa da wani domin an dai faɗi matsalolin da ke kawo yawan bukatar saki kuma an faɗi yanzu muna son abin da da dai ni ce in yi miji na ya mun kaza ya mun kaza to lallai ne ka zan fi jin daɗi kuma za a zauna lafiya dan zan ji daɗi kwarai da gaske zan ji kuma ya bani haƙƙi na wannan su ne da nake kai a yanzu tana yi wa kila ku biyu ne tsakanin ke da kishiyar ki da a ce mijinmu zai yi mana zai rika yin kaza tsanin mu wala da za mu na lafiya amma saboda baya kaza ne shi yasa ba ma zama lafiya bai yin kaza bai yin kaza bai yin kaza bai yin kaza amma ya dawo ya yi kaza nan ya yi kaza ya yi kaza za a samu zama lafiya na muna tsaron ku mun samu na limana recommendation na?

ban gane ba na ɗaki ɗaya eh. amma bin zuwa ɗaki sai ɗan zuwanin ɗaki daban ko a can yake kwana tare da yara shekara goma sha biyar eh to ita na ta ɗaki biyu da wuri yawa yasa ma su zuwa ɗaki kuma suka da yara na in kana so shiwa mai gida ai ba za mu zama mata biyu ba a cikin ɗaki ego ga matar rawa ne ga kuma ni matar ta ba zai yi ruwa mata ɗaya da mata mata kaga ba zai yi ruwa ya zanna a daki ɗaya da mata biyu a yana da ɗa 15 ya of okay sannan kuma yake kuma yana invite din matan matan irin wancan eh, amma ah ba irin ki bane wani is different is different ya akwai provision ka gane ko ko alternative please maɗa ya gani to amma saboda out of love ya kawo yaron ya sa ɗakin kuma shi ba zai yi can ɗakin da ba kuma sannan ba zai iya ta din yaron daga ɗakin ba kuma amma kuma da canza ko yana da bukatar matan shi kai daga wannan akwai karkata mana me zaka jami'a wato gaskiya maganin da kuka yi tun farko akan cewa maza su ma a nema musu lokaci na a musu bayani yana da muhimmanci yana da muhimmanci kwarai da gaskiya na farko kenan na biyu annabi sa sallam ya ce ihfaz aurataka illa min zawjatika wa ma malakat ne hmm. mutum ya kiyaye al'aurar sai ga matashi da baiwar shi which means bai kamata a ce ana bukata tare mutum da iyalin shi kuma ga yaro a dakin ba ko mm. na uku in ma a ce misali labari ne a zanna ana fira ana surutu ana magana ana labari da sauransu in kin ga cewa abin da ya fi miki kwanciyar hankali a ce ba yaron sai ki mai magana ko amma cikin waɗannan abubuwan wasu mazaje su ba su gane abinda ku mata suke fili amma insha Allah ta'ala ga malam ne za a nemi lokaci maza su ma dinga tara su lokaci zuwa lokaci na ilmantar da su don kun san ina matsala ke taso ana samun lokuta da dama a dinga cewa mata ku mu mazajin ku biyayya ko mazajen ku biyayya yes gaskiya ne amma su ma maza su ma ya kamata ana samu lokacin ku ba ku kyauta ta matan ku hmm. ko ba haka bane haka ne don haka insha Allah ta'ala dai will continue akwai matan akwai lokacin da na tambayi wasu matan ce ku me kuke so sai ta ce ita dai gaskiya tana so ya dinga jira da ita yana so ya ce mata i love you yana son tana son in ta mai yaro wanka da safe ya karbi yaron ne dan yawo da ita mai kawo mata abin da take so kenan ra'ayi ne ko wata kuma ta ce no ita tana karatun Kur'ani da yawa don haka in tana karatu tana son malamin ka saurara da ya ce kai miya malama ki iya Kur'ani. kin iya zaun lafiya kyau ta kai kamar zan fita ba ina jin muryar ki ba zan fita ba kuma nan ita in yana mata aka tana jin daɗi ba wani abu bane wata ta ce abinda take so ko yana taimaka mata a sani wata ta ce no tana ta iya zanna a gidan rinka kallanta tana aiki zan yi magana kai kin share nan kai abinci yayi daɗi eh kaza yayi kaza ita kawai abinda take so kenan

الدكتور الحمد لله من فهم laifi na an yi ya zama ya yanzu ya waye wanda shi ne tsayawa ya sa a yaji sun kwana suka ko da ya fi kwana ya ce ko ya kalli ko ya wanda wannan mutum shi ne mutu ciwo amma in ce masa za ta ya daɗi musamman shi ne ya daɗi ta na yau da wannan wani da wani mutum ne ma zai zama kamar tana mai wani laifi sai nan da yake ke an zo an hari lokacin cikin da za a samu dawar sai kamata ba ga dai a cikin cikin gida ko da da zaman wanda kowa ya san cewa ta fi bukata a cikin gida ko da mata na da raba shi in ya zo yana cike wanda da suka fi sama shi a cikin gida saboda kowa da suka fi ke samu to wannan ba zai samu ba dan an zo an harbi a ta abinci da ita ko kamin sai wannan ya wuce su ya yi kan ba za a yi wannan ba Ya yaro da zai fara da turanci wannan kamar yadda suke kawowa sai ya nemi kristan kafin ya zama ya ce ya sai baya an ya ya da ba su don wani lokacin ya za a sai zama ya yi son to wannan ita kuma a lokacin ita ma za ta zama kira a yi ya mata ita ce za ta rama dole ta ban zai gana gaskiya lokacin shi kuma zai mata kara to gaskiya wanda yana damu Thank you very much. Na gani, ai wannan ya ke taimaki yari akwai mata da yawa in yan tambaye su me kuke zai ce kiyari ne ka me kiyari din nan ina tausayin ki ya jikin ki ya kaza kaza ko mai lover ina tunanin ki me kike so in ko eh ta kwanta akwai su ga mabeshi ana su ce mata eh abin da kike so ne insha Allah jazakumullahu khairan haka ji kafin ka na'am eh? Eh, eh, Allah ya idan ya kwalliyan rashin sani ɗaya muke da da baya su ya kamata su da ki tsara abu kaza abu kaza abu kaza ya na biyu abu kaza fata mishi rai abu kaza fata mishi rai na uku sai ki samu menene maslaha da zai iya dinki da zai iya wato zai iya jan wannan zuwa wannan to ya kamata mu san wane ne miji na shi ma miji ya san wace ce mata na rashin sanin irin wani na abubuwan ya karya ga irin wani na biyu ya kamata kuma ku iya ganewa abinda da ke faɗa a nan murfe su da muhimmanci yawancin mu na iyayen mu mata da kannin mu mata mazaɓe su sun kasance ɗan kasuwa ne sun suka san abin da suke gani a waje ƙarfi da ƙarfe zaki wallahi ya hankali ba su gani yaran yamurai a kasuwa ko kuma na fawa a kasuwa ba ke musu kuna gani aiko ko mutanen koli ko mutanen koli ni ina zuwa an saka hanga da kuma na gani kiga mutum yana sa kaftan da ya zama fara sa mai shat da wanzu da jin gashi a cikin fara tunanin ne ke kawo haka shi ba iya karatu ba je makarantar boko ba amma karfi da ya jike da koyi turanci dan me ya kamata ki tunani akwai da shi shi ba ka bari ke bane kuma ba wai abin amma karfi da ya ji ya iya da fanci akwai wata yarinya ne da ke shi shirya waɗannan abubuwan suna faruwa ya kamata ku yi tunani wallahi za ku tashi karfi da karfi a abin da karfin ku ne da karfi sannan za a iya shawo waɗannan matsalolin sannan kuma cikin gida da wajen gida za a iya samun zaman lafiya saboda haka shi ne kisa da Allah mai tunani sosai da irin wannan abubuwan guda uku ki san wane ne miki abin da yake so abin da baya so ki san kanki me kike so me baki so kuma ki san matsalan da zaki iya bi wajen iya nuna miki kuskurarsa da kuma yadda zai iya bi ki gyara na uku ki san cewa akwai wasu waje suna son kwace miki ya kamata ba batun boka bane batun abin da malam ke faɗa ne Allah shi ne ya samu assalamu alaikum wa alaikum kamar dai yadda yake bayani ko kun fahimci ne bayani ko ki san waye biki wato kuma an sake samu ne ya ne ainihin wani abu ana tane ne kuma ki gane me ke ba menene zaki ya burge shi menene zaki ya bata masa rai wayannan su ne kuma ki sani cewa wallahi ko a cikin gida ko a waje kina da abokiyar